Zabi ya shawarci Neymar da kada ya bari cacar baki da kararrakin da aka shigar game da komawarsa Barcelona su hana shi sakewa ya wasa yadda ya kamata a bana. An shigar da kararraki da yawa a kotu kan batun komawar Neymar zuwa Barcelona daga club ɗin Santos ta ƙasar Brazil kan kuɗi Euro miliyan 40. Shin Arsenal za ta iya taɓuka wani abu a gasar cin kofin zakarun club-club na Turai ƙarƙashin Asin Wenger? kowace shekara dai idan aka shiga zagayen kwab ɗaya sai a yi ma kulob ɗin kwab ɗaya wanga ya ce dalili shine a cikin shekaru biyar da suka shige sau biyu suna haɗuwa da Bayern Munich, sau biyu da FC Barcelona waɗanda dukkan su ba kan wallasa ba ce. To amma wasu masu fashin bakin sun ce dalilin da ya yasa Arsenal take fuskanta waɗannan manyan club a farkon zagayen kwab ɗaya shine ba ta taɓuka wani abin kirki a zagayen farko ta yadda za ta kauce ma haɗuwa da su.